Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. mu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama ma a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. sai kuma wasu tashoshin na zango FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu alfa rediyo sannan kuma za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fagi. Tare da ni Amina Buhari Auna. To kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 25 ga watan Mayu na shekarar 2022 za mu kammala maudu'in makon da ya gabata inda muka fara magana akan umarnin raba albashi da kishiya. cikin shirin namu na yau za mu koma wajen wakiliyar sashen hausa inda ta gayyato mana baki zauren namu domin tattaunawa akan wannan batu sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a za mu fara shirin ne da koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. bada kuɗin amma kin sani ne a zaman aure akwai magana na kyautatawa a ai wannan kyautatawa ce wa kishiya eh. shin ya yi wajaba a ce na ɗauki rabin albashi na na mika a'a bai waje ba idan har ya fito da wannan magana ni ina ba wannan yarinya shawara ko mata shawara cewa ai lokacin da za ta fara aiki na akwai yarjejeniya na ya yarda da ya yi dan kuma daman ai bai bijiro da wannan dokan ba eh. to shi kenan da wuya kuma kiga an yarjejeniya na daukan aiki tsakanin mata da miji kawai za ki ga iyaye sun sani ko kuma yan uwa sun sani ko iyaye ko iyayenta sai in koma da wannan matsalar cikin wannan gida wato da nan gurin bangaren iyaye eh to ga fa abin da ya bujiro da shi to sai a zauna a yi magana a kai amma gaskiya ba inda daga hankali da basirar dan adam da zaman tunaninmu irin na zamantakewa da addini da al'adunmu ma ba inda wannan abu zai samu kafar zama a cewa dole mace in ta kwashi albashi sai ta raba ne ko kuma kina sana'a kila kin sai da dan buhun shinkafa ki ce to ki raba ki ba wacce a'a duk ba inda aka samu na hurumi ni akwai wata yar uwata wacce ba ta aiki ita ce uwar gida aka auro mata amarya to ita uwar gidan da sai amaryar ta fara haihuwa ita amaryar tana aiki uwar da ba ta aiki sai ta fara haihuwa ita amaryar sai ita yar uwar tawa sai ta tausaya mata in za ta fita wurin aiki ga goyi ga jagarniyan yarinya ga wanda sai ta ce kai wance in dan Allah in za ki fita duk wani abin kika san yan tana bukata ba mijin ya ce ba ba ita amaryar ta roƙa ba ita ce kawai saboda tausayi irin na yaro mm. ta ce ki rika ban min ita ni ina zaune gida har ki je da ina zaune gida ki ban min ita to ana yin haka ba ta taba gaya mijin ga abin da uwar gida take min ba ita kuma ko gidan ba ta je ta ce miji kaji kaji abin da yake kin ga duka suna yi dan Allah wato dai akwai irin wannan mata hayan su ko labarin daga da ana samu wannan na ga ne a sai ita amarya kuma cikin tunanin kanta hmm. in ta kwashi albashi sai ta ce to yaya ga wannan wasu kuma da ihsani na da ihsani to kuma ihsani ma amurin tana da wani kima ihsani sai zama ba uniform ne ba misali shi duk wata ina ba da dubu biyar wanda ya zama ya zama albashi abin da in wani lokaci ta si sun ta je shopping ita ma ta dan mata sai gana ki wani lokaci ta bata kuɗi to kin ga kaman wannan ai ita amarya ita mai aikin tana yi cikin daɗin rai ita mai karɓan tana yi cikin tana karɓa cikin daɗin kuma ga yaya an haɗa kansu an wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna daga baya shi mijin daga baya ne ya san wannan magana har sai da ƙara haihuwa sun ya wannan abin na faruwa to kin ga wannan in ya faru kin ga an kirkiro da zaman lafiya a gida amma gaskiya namiji ya ce zai kirkiro da dole ka kai ko shi ne zai kirkiro da dole ka bashi kaza idan ta fashi albashi gaskiya akwai nau'in zalunci a ciki kuma nau'in zalunci na kullo da shi a cikin zamantakewan aure ana samun matsala kuma shi kanshi kamar yadda malama ta faɗa girman shi zai dinga laurawa idanta da masauran gidan jama'a saboda har gaskiya wannan abu da aka bullo don kin san wannan abu sabon abu ne eh. da to amma kafin ki sani zai ga fara zagaye gari to idan bai da muhalli kwata-kwata a cikin zuciyar mai hankali saboda haka dan Allah maza da suka yi tunani akan wana su kirkiro wannan abu su dakatar da wannan al'amari tun kafin ya gurbata mana zamantakewa da rayuwarmu To malam a duk irin tattaunawa da mun fuskanta inda bangaren da za a ce mace ne za ta bada nata albashi Araba da ita da sha to akwai kuma yansu wanda zaka ga su kuma sun ce wai tunda ita tana tana aiki ko tana sana'a tana samun kuɗi shi zai dinga zai tambaya nawa ne albashi a ah, dubu talatin a ah, dubu ashirin da biyar ce to shi kenan zan dinga ɗaukar dubu ashirin da biyar a cikin na kuɗin na ba kishe ko kuma ke dai ke kema ki bar aikin shin shi ma irin wannan ya kake gani kina nufin shi a nashi shi a nashi dukiyar yanzu ita na da ta riƙe to amma ba wanda abin da take samu ita ma ɗaya kishiyar da ba ta aiki za a daki wannan kudin a miƙa mata amma fa da baya yi sai dai auri wani eh to ai wannan ba matsala in dai har shi ne cikin kuma kuɗin shi ne ya ɗauka ya ce zai ba wancan eh. dama nauyi ne akan shi yi to amma in ya ba wancan ita kuma zai nufin ba zai ba ta wani abu ah, kenan zai tana aiki ta ita ma ah, wajen wani barazana ya shiga ah, shi ma duk da wannan gaskiya bisa billahi ba daidai bane har sai idan zai raba biyu ne ba su yawwa ai aure wato abinda muke yi kuskuren da ake ana yin shi kan nishadi ne kan soyayya mm. ba a ɗauki aure kan cewa ibada ne ake yi ba in ibada ne ko abin da aka ce ibada ne akwai ka'idoji da aka gicciya in dai zai adalci in ya ya ɗauka ya ba wance to dole ya ɗauka ya ba wannan maganan tana aiki duk abin da take samu da yaddan shi take yi haka kuma ba a ce din tana sana'a ta ɗibo kuɗin ta ko ta kawo mashi ba mm. abin da ta gada ma za ta yi da kuɗin ta taimaka insani ta mashi ta yi a gidan wannan fallilan ita za ta samu lada amma in har shi da nauyi ke kan shi ce zai cire ya ba ɗaya kishiyar don wannan tana yake hana ta to bai adalci ba kuma ba daidai ba ne yawwa ba daidai ba ne zan iya ƙara ba da wani misali kamar dai akan wannan batun da muke yi na namiji ya ce ko mace ta raba da sauransu wani lokaci akwai mazajen da dalilin da yasa suke irin wannan abun a nasu fahimta wani kila bai da aikin yi ko ya rasa aikin yi irin rayuwa ya mai tsanani so yana neman mafita to waye zai je ya ce a dora ma wannan nauyin fara ɗaya ya da ya ɗauka babu sai mace saboda yana ganin ita karkashin shi take kuma a tunanin shi dole ta mai biyayya to a tunanin wasu mazan kamar biyayya da ake cewa mace ta yi akan duk abin da aka ce ta yi ne dole ta yi shi kuma addini ba haka bane akwai abubuwan da an yarda mace ta ma namiji biyayya matukar ba su sauka daga layi na shari'ar addini ba akwai abubuwan da su kuma da yadda kake so mace ta yi babu in babu hurumin da za ta yi wannan addini bai ce ta yi ba ko bai dora akan ta ba ba za a ce ba kamar yanzu wannan babu inda aka yi magana addini cewa idan kina da abokiyan zama in Allah ya hore miki wani abu ko gado aka baki ko aikin ki ne ko wani ya miki alheri ko sana'a kike dole sai kun raba babu inda aka yi wannan magana saboda haka idan namiji ya kawo bai da hurumi a addini ko kuma ko an fara idan kin ba laifi bane hmm. ba ba ki a cikin zunubi an fara an yana iya daurewa ko kuwa dai dama irin wannan baya dorewa za a iya farawa daga farko ana yi ne ana Allah isa a zuciya saboda za ta ga ita ce wahala ta hmm. dauka kuma dukiyarta ta bada sannan ita kuma ɗayan mata ita nake so in ja hankalinta haka ke ma ya kamata wani lokaci mata mu muke da matsala idan namiji ya yi wannan ke kin san zalunci ne ki fito gaba ga ki faɗa wane wannan da ka faɗa ba daidai bane kuma ko ni ce nake aiki ba zan so ka ce abin da na karba ba ko na sana'a mu raba da abokiyar zama ni da ita alheri tsakaninmu ba sai ka shiga ba za mu iya taimaka ma junanmu idan yanayin fahimtar da muke da shi a tsakanin aiko wannan za ta ji daɗi so ya kamata mata mu rika ma kanmu fighting so mu muke ba maza dama suke gwara kawunan mu yanda ransu ya zo wancan da nake cewa zan ba da misali miji ne da matan shi biyu shi ya zo baya aiki ya zo ya ƙara auro wata su biyun da suke aiki sai ce idan aka kawo albashi kowa za ta raba rabi rabin nan za ta kawo in ta kawo rabi rabi sai ɗauki rabin ɗaya ya ba ɗayar ta uku eh, rabin ɗaya shi ya sa aljihun shi kun ga wannan zalunci wato yana nufin kowa sai ya samu dama daidai ya samu dama daidai kuma waɗanda suke fita su aiki suna na suna yi kuma bai wai dauke musu wani abu wanda za a ce yana taimakon su akan aikin ba kenan dai matan da ya aura su suke auren kansu kuma suke aura mishi na uku kwarai da gaske kwarai da gaske kwarai da gaske duk wani abun damuwa dama zai gaya miki tunda kina aiki shi ba zai miki takalmi ba ba zai sai miki duk ƙananan dai abubuwa wanda abin da kawai yake yi a gida shine abinci shi ma ba wai wani abinci irin wanda aka ce a a rinka yi ba misali a ce kamar balance diet mm. ba irin wani ba kawai abin da ya samu in ya masara kun dinga cin tuwo kenan gobe in shinkafa aka bashi kyauta kun dinga ci har sai ta fita kanku abin da yake yi kenan sannan kuma wannan kuɗi in aka kawo shine sai a raba ya ma zama kawai ka'ida to kuma ga mace tsoron saki to ita kuma tana tsoro kada a sake ta ta dawo gida kila a ce auren ya mutu wasu kuma soyayya ke sa su su ba sa iya cewa a saboda kar miji su ke su ba sa so ya zama sun da shi akwai wasu ba wai tsoro bane na gida ko za a musu na ba soyayyar su ne su ba a so su rabu da mijinsu amma dai koma menene dalili ni dai ina ƙara jan hankalin maza gaskiya da namijin da yake so mutuncin shi ya dore ya da idan shi akan abin da matar shi take da shi saboda akwai namijin da na gani da kunne na naji yana faɗa mata ta tambaye shi ya maganan ce fa ne yace ɗazu yara nawa naga sun shigo siyan zobo kankara hmm, take na zobo irin na yara da ake goma a kofar gida goma goma amma yana nan yana lissafi saboda haka tunda an zo an sayi zobo shi ba zai bada kuɗin cefane ba dole mace ta raina ka saboda shi kanshi zo da kake faɗa ba daga kawai shi yake haɗa kanshi da kuɗi ne za ta je ta siyo ta zo ta haɗa da kuɗin lebon ta da ne sai an siya wani adadi sannan riba zai fito ah. saboda haka dan kaga an zo an siya zobo ka kamanta akwai kuɗin tuwon zobo akwai kuɗin suka akwai kuɗin kaza kaza kaza da sauransu so irin waɗannan abubuwa ya kamata maza gaskiya su dinga kokari wurin kau da kansu akan shi dan mutuncin su ya ci gaba da dawwama tabbata a zuciyar matansu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. maza su ji tsoron Allah bayan zaman duniya akwai na lahira sannan mata amana ne kuma an ba ku kuma amince ci da sha da komai zafi akwai <laughs> lokacin ina titin albashin dubu ishirin da uku hmm. shi muke karɓa wata kwaliki ta sun 23,000 din tana transfer daga inda take zuwa da dai muka gama lissafi gaba da wata sa ta kashe dubu goma sha biyar ta sannan ga abinci za ka wani za ka ce titi ne ka fito tun 7:30 sai tu ko ba komai dole zaka ci abincin rana wai mijin ya mata lissafi kananzir na rushu da ake yi ita za ta sayi sabulun wanki da na wanka ita za ta sayi takalmin yara na sosai sosai wata ne girma ita za ta dangane wanda ko da ba ta cire kuɗin mota za ki ga bata tare da komai ba kenan sannan in suna da tausayi da imani wallahi aiki aiki muke amma wai daɗi ke ga aikin wallahi ba macen da take ta yi kwance gida cikin AC haka ba kawai ta ci daɗi ta wanke goma ta tsoma hansi. amma kina wahala kina aiki kina da fa'in uwa kina da iyaye kina da wasu bukatu akwai kina da kannai ga ku da biki mata ga anku to kana da ƴaƴa da kake mawa da ƴan uwa amma duk wai namiji ba zai kalla ba sai ya dauke lalurar da Allah ya dora mishi dora dake kuma abin da yake so su gane shine fa wallahi da kake kyautata ma iyali gurgurdan samun ka haka na tauye iyali Allah yana tauye mana haruna ma haka yake faɗa ko shehu haruna to ta ji kala kala da za su baki mamaki wani zai ce miki wai hashi kan shi har shi ga abin da ya dura ne kayan sallan shi a kan kini wallahi kan an da da mata ke mazan ke na dai kuma dalili daya an miki taimako sadaki ne dai ba wai an miki taimako wai an baki pass din nan da aka baki shi ne za a dogara akan shi kuma tun da muna son aikin ko yayin shi freedom financial freedom yana da daɗi an san muna so su zai yance ko ki ba aikin ko ki kaza mun kuma wani kawai wasu ba wallahi dan sakin ba don wannan ruwan sai a ce to sai ki ji mace wallahi karshen ta katsar watsar ko sisi ba ta tashi da shi a hidiman ƴaƴan da mijin to wai kuma wani kina zaune zai ce a'a sai kin ba kishiya kuma sai za su bayar din saboda kai baka da shi mijin bai da shi hmm. in ta da ke zama an aikin ya gudu kin gane an zama duka bawan bawan kila gidan iyayen ki an su da gangan suke yi mazan da sani to ko yaya ne gidan nashi ne bi ko da bai da aikin bai baki abinci dan rufin gidan shi ya fi na gidan iyayen haka ne kila in su ke kika koma gidan ku ba ki da ma ɗakin ku ai ko da ɗakin ma an ce gidan miji ai ya fi gidan uba to kin ga musa shi duk wanda ka zalunta ko bai ce mata Allah ya isa ba Allah fa zai gaggawan saka masa so mu ji tsoron Allah idan muka sa zalunci a gaban mu ba zai yi kyau ba so matayenmu ba sun mokara ba ne ba dabbobi ba ne Allah ya haɗa mu da su ne don mu ji daɗin rayuwa ba don mu bautar da su ba ba bayi ba ne so abokan zamanmu ne abokan shawararmu ne so mu rike su hannu biyu mu yi rayuwa da su ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mu sai mu ga rayuwan ya yi mana kyau in ko muka bi yadda shaidan ya ce to fa kullum za mu dinga kasancewa ne cikin kunci Hajiya Fatima, ki ba ‘ya'ya shawara ‘ya'ya mata wanda suke gidan mazajensu wanda irin wannan abin yake faruwa da su, ya za su samu mafita wanda yake sassauka. To, kamar yadda dai kowa ya sani cewa 'ya mace tana da wani irin zuciya mai launi wanda idan ɗan namiji zai biye da ita hanya ta hankali da lallashi za ki ga komai da komai zai tafi daidai. Kima kamar irin wa'annan abu da ke faruwa idan namiji wannan abu ya bullo a gidan shi har yana son sai ya yi balansin din matan shi wannan ba tana aiki wa'annan ba sa aiki akwai hanyoyi masu sauki wanda zai saka ma kowa kwanciyar hankali da farin ciki ba sai ya shiga cikin hakkin wata ba kafin ba na yarinya shara zan ba da wani misali ne na wani gida na kusa da ni wanda na sani uwar gidan shi tana aiki sai ya auro mata biyu wanda ba sa aiki to a kowane lokaci sai ki ana samun akwai bambancin rayuwa tsakanin su haka to hanya mafi sauki wanda wannan namiji mai tunani ya shine sai ya zaunar da uwar gidan shi wance in kin ga abin da ke faruwa ki Allah ya azurta miki ya azurta ki ya miki baiwa kina aiki ina son zan bullo da wani abu wanda sai kin yi hakuri ki taimaka min zan nema ma wa'annan guda biyun sana'a ke kuma sai ki ci gaba da aikin ki shi kenan ta ce kamar yaya ce zan siya ma wannan furis ta rika yin ruwa da drinks ita kuma wannan zan siya mata injin nika aka zauna aka yi wannan shawara ya siya musu sai wannan tana wannan sana'anta wannan tana injiniga a kan sanin uwar gidan da kuma amincewanta to kin ga yanzu wannan ko gaban wani irin malamai aka je da hankali ne da tunani da basira ne kin ga a cikin su su uku na bai cutar da kowa ba kuma ya kashe kishi kuma ya kashe kishi a tsakani sannan kuma ya dora soyayya tsakanin su yanzu ba ki ga yarda wa'annan wa'annan guda biyu suke nuna uwar gidan eh, ba kin ga ya hanya mai sauki ya gudanar da tafiyan gidan shi cikin sauki wanda ba a samu tashin hankali ba sannan kuma shawarar zan ba 'ya'ya mata wanda suka tsinci kansu cikin irin waɗannan al'amura ba shi yiwuwa su rika yanke hukunci a kansu tunda kowa yana da na gaba da shi a matsi manya ga matsalan da ya faru a cikin gida yaya ne zan bullo kada a matsi kawaye ka a matsi wani social media a matsi manya ga abin ya fi da tun da ta amince mu kanmu nan da muke da shekaru muna cikin zaman aure sai ki ga wani abin ya bujiro wanda ya fi karfin tunanin ki ya fi karfin karatun ka da hankalin ka in ba ka yi control ka zauna ka yi tunani sai ki ga komai ma ya faru na ban mamaki to da Allah sai su matsi manya su ta ina za su bullo mu wannan al'amari su kuma iyayenmu maza a cika gaba da jin tsoron Allah akwai hanyoyi masu sauki wanda za ka rika da hankalin mata ka zauna lafiya ba sai ka cutar da wata ko ka azabtar da wata sannan za su koma daidai ba sannan kuma shi Allah wata wataala da ya halice mu ya riga ya ba kowa arziki baka isa ka azurta wanda Allah bai azurta ba baka isa kuma ka talauta wanda Allah bai talauta ba duk wani magana rabe raban albashi da sauransu wallahi wannan in kana bata in wancan Allah ya riga ya mata kashin arziki ba yanda za a yi ka tauye ka musamman ma in ka zalunce ta ne ita kuma wanda ake dauka a bata ɗin ba yanda za a yi ka azurta tun da cikin zalunci ne da fata ubangiji Allah ya sa duka mu gane ko mu gyara da ko akwai shawara da zaka ba uwanku maza masu irin wannan halin shawara na shine da komai za a yi ibada ne a wurin nan sannan duk wani hukunci da ka dauka ka tunanin cewa fa an kai ba daidai ba Allah zai kama ka nauyi ne Allah ya dora maka in ka san ba za ka iya ba dama ya faɗa kar kai auren to an har kai da kai to duk su ka'idoji na auren nan kunce-kuncen su dole ka bi su ya zama maka dole in ka ka bi huduban shaidan to fa za ka da Allah kuma maganan da kai na maganan zalunci da rashin adalci in har kai ma mutum kai ma mata a cikin duniyar na kankan mutu Allah za ka gani Allah zai fara. sai filin mu daga kumasi inda wakiliyar sashen hausa hawa abdulkarim ta gayyato mana bakuwa yau za mu yi watermelon delight wato kwallon kankana za a eh, sarrafa eh, uwar gida na bukatan kwallon kankana idan uwar gida ta je kuma saya uwar gida ta dan lura da siyan mai mulmulallen kwallo wato wanda kwallon shi dan shaki ba eh. wanda zai iya tsayawa wanda zai iya tsayawa idan ta yanka za ta iya ajiye shi ba tare da ya bilkide eh. to uwar gida na bukatan ta lura da wannan To idan uwar gida ta nemi kwallon kankananta uwar gida na bukatan lemun tsami za ta nemi shi ainihin kwallon kankana to akwai wani abu da ake kira grenadine to shi kuma a cikin kwalba yake a kanti ake sai da shi ake sai da shi idan to menene shi ruwa ne ko wani abun sinadari eh to idan um, syrup ne kin gane idan uwar gida ba ta da shi tana iya yin nata a gida ma'ana wa gida za ta saka shuga a wuta sai ta zuba mishi ruwa idan ya nuna ya narke sai uwar gida ta nemi kala jan kala sai ta dan zuba mishi to kin ga in ya nuna ya nuna ya zama uwar gida ta samu syrup ta kenan mai jar kala wato irin kayan ne da ake sai da irin na wurin masu sai kayayyakin abinci haka ta dauko dan dan diga a cikin ruwan sai da take dafa abinci yawa sai ta ba kaɗan ba mm. yanda ya jade muke bukata yanda in ta ƙara akan ruwan kankan kankana zai tura shi ya bashi ja hmm. kin gane kalan kankana ke da ruwan kankana eh, za ta siya yawwa shine ja kin fahimce eh. ni shine ja za ta siya to idan kin ga tayi na ta kawan tayi lura kenan tayi galura eh. kenan to uwar gida na iya yin ga ta amma ba tsami kin ga daga shuga sai kala sai ruwa idan ya nuna sai ta sauke shi amma an fi so ya dan nuna ya dan fara dan dan danko amma kai ya fa ya danko haka kin fahimci eh to inda masu ga ya fara narkewa to sai dan danko in eh, kika eh, wace kuma ya danko da yawa haka ya zama na dai rushe ba ya dan narke gaba daya to yawa ya narke yawa to haka kai ta idan kuma uwar gida na da halin sayan na kanti to sai ta je kasuwa mm. za ta ganshi cikin kwalba sai ta saya to idan uwar gida tana da wayannan abubuwa mm. sai tana bukatan kukumba shi kuma kukumba saboda yanka da za a mai ne a dan jefa a ciki to za a yi kwalliya da shi za a yi kwalliya da shi Wai gida na bukatan kankara mai karfi da za ta faffasa ta zuba a cikin kwalbanta da za ta yi amfani da shi ko kofi to uwar gida na bukatan ina ba sannan halwaye uwar gida na bukatan wani dan ganye haka da za ta dan saka a kai kamar ganyen na'ana. To kamar za ta yi kwalliya da shi ta samu na'ana a haka. Yawwa ta kwalliya da shi. da Wani yawwa za ta dan kamar minti sai ta dan watsa a kai. Mm. Sai kuma uwar gida na bukatan tsinken tsotso. To, abin da 'yan eh, gayu ne ke <laughs> Tana bukatar tsinken tsotso. Idan kuma a kofi uwar gida za ta zuba su, Kinga tana bukatar wani dan tsinke mai leman nan da ake sayarwa a kasuwa. Shi ma na 'yan gayu. Shi ma yana nan a shago mm. ana sayar da shi kuma bai da tsada. Sai uwar gida ta sayi leman nan da za ta zo ta ɗora a jiki za ta eh. tsikara a jiki. To, idan uwar gida ta samu kwallon kankananta sai ta zo ta yanka daga sama kamar murfi ta cire kamar yadda ake cire lemu. haka sai ta yanke shi sai ta saka cokali ko wuka ta yi ta fafewa tana ta fafe shi ta fafe shi tas idan uwar gida ba ta da blender mm, abin nika da yawa a gida to uwar gida sai ta nemi roba mai dan zurfi ta nemi kamar muciya sai ta yi ta tuke shi wato bayan ta kwakwalo shi gaba daga cikin wannan kokon kankana eh. ba a san kokon kuma ya fashe ba a san kai ya huje kar ya fashe Yau wato ta juye shi a cikin wani roba haka za ta yi aikin zuba a cikin blender ta blender tana zuba shi a blender sai ta nike shi idan uwar gida ta nike shi sai ta nemo abun tata sai ta tace shi idan ta tace shi sai ta nemi guri ta ajiye shi a cikin roba kenan a wannan roban ne uwar gida za ta ɗebo wannan kalar me kika kira shi ma? Jan galura. Galura, mm. jar galurar ta. Sai uwar gida ta saka kaman kofi ɗaya. Sai ta zuba a cikin shi ainihin kankana eh. kin ga idan aka yi dace kankanan mai zaƙi ne ya ƙara da wani mai suga shi kenan sai ya mm, ba sai ta ƙara ba sai dai kawai ta ɗauki lemun tsaminta ta yanka ta matsa a ciki saboda ana son eh, ɗanɗano tsami kar ya yawwa to a wannan lokaci sai ta hau tsina ta tsina ta gama yin shi to nan kuma inda kwallon kankana eh, yake yawwa shi kuma sai uwar gida ta sashi a firiji shi ma ruwan da ta yi ta sashi a firiji idan lokacin buɗe baki ya gabato sai lokacin da uwar gida za ta kai kan teburi ko za ta ba ma mai gida sai ta ɗauko wannan ƙwallon kankana sai ta nemi sukari sai ta zuba shi a kan tire sai ta kifa wannan kwallon kankanan mhm. to zai kama sigari a bakin kwallon bakin kwallon kawai zai samu zai samu sigari kin ga ta yi wani dan kwalliya sai ta dauko shi sai ta ajiye shi sai ta nemi inda idan ta dora kwallon kankanan ba zai yi tangal tangal zai zauna zai zauna daram har ta dauka eh. ta kai mm. to idan uwar gida tana gaba zai haka tana iya zuwa gaban teburi can inda miji zai ci ta yi wannan idan kuma za ta iya dauka daga kicin Eh, ɗakin girki mm. ta uwar gida sai ta ɗauko kankara sai ta zuba a lokacin da take zuba kankaranta sai ta jejjera yankakken kukumba to a ta ciki a kai a kan kankara mm. sai ta ɗauko wannan ruwan kankana da ta riga ta hada sai ta juye a ciki mm. kin ga dama can yayi sanyi sannan ga kankara ya tara eh. kin ga sai sha kuma ga kanshi gonan kala na wajen akwai na kankana ga na lemu sannan ga kukumba shi ma yana fita da nashi kanshi yawwa ga kala shi kuma wannan mm. tsinke mai lema eh tsikar zuciya idan kika zuba ruwa shi ainihin kukumban zai dan taso eh. sai ta dan daidaici ta gefen shi sai ta tsikara shi sai ya dan jingina a jikin murfin a jikin ainihin kokon kankana hmm. sai ta ɗauko tsinke shi ma sai ta jefa shi a jiki shi kenan sai sha sai sha wannan sha'awa kuma abin kallo Madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin mu kai ga ɗaukan wayoyinku ku shakata da wannan waƙar. ga kiran farko nan daga ga kiran farko nan daga jihar Naija. Assalamu alaikum Alaikum assalam barka da shigowa zauren namu. To gaskiya muna muku godiya da bisa ga ainihin filin da kuke babu sai dai korafin mu a kowane lokaci ba za mu gajiya da gaya muku ba da cinye muna filin da kuke yi. gaskiya da kyau ainihin magidanta a rika kula da hakukuwan da Allah tsora muna kan iyalanmu bisa ga ainihin cefane. Saboda idan baka kula da ainihin hakkin da Allah ya tsora maka ba, to ka tuna fa a kwana tashi duniyar nan barin ta za ka yi kuma kai ma za ka aurar kana son kuma a kyautata ma wanda ka ba auren 'ya'yanka abin da zan faɗa kenan. To mun gode a gurguje kuma ga kira nan daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. sunana alhaji musa garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan najeriya to alhaji musa a gurgajire muna jin ka to a gurguje gaskiya al'amari ya kamata a ce shi dai nauyi dai idan ka ɗauka ka san yadda zaka sauke shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'iyati to ranar gobe kiyama duk sai mun amsa tambayoyin da Allah zai bada akan iyalan mu da Allah ya bamu abin nan kiwon su da aka irin wannan al'amari ya kamata a ce ko me zaka tabbatar da cewa in ka hudu ne idan uku ne ka tabbatar da cewa nauyi ba yana kanka duk abin da zaka yi ko tana aiki ko ba ta aiki nauyin ka nauyin su yana kanka domin aiki kanka aure ibada ne idan ka dauka ko ibada ne sai Allah ya taimake ka akan shi ina muku ta alkari Alhaji Musa ga yaro a tashi lafiya ba lokaci. To, mun gode kwarai da gaske Alhaji Musa. Masu sauraro da alama dai da wayan Alhaji Musa muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na Zahra Aminu Fage da ta taya na gabatarwa sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke sallama da ku. Jama'a kasance lafiya.